Muktar Ado wani matashi da ya kera mota mai amfani da hasken rana, ko me ya ja hankalinsa har ya hada wannan mota? Na farko dai na yi tunani sosai a kai me zai zan shigo da shi sabon abu a ƙasata. Sun na ba mu da ba ma ya sani na dani dai ban wata mota mai amfani da hasken rana ba. Sai ce to ta yaya in yi ta. Na ɗau lokaci ina so in yi to amma me ba zan iya ba saboda a lokaci ɗaya. kayayyakin da za a amfani da su daga kayayyakin eh, kayayyakin amfani da sauransu da zan amfani da su ina ta tara kayan da kusan shekara biyu da wani abu aka sai aka kin ganta karfe ne hmm. da komai dai na da gaskiya dai kawai na kirkire shi ne nata na kanta Ba ka karanta a shafin intanet ko <laughs> wallahi ba ma san wani web da suke sa wannan abu eh. da irin wannan ban karanta to da me da me ka hada gashi da karfe da batir da panel na solar yana cajin batir sai ga giya ga tayoyin vespa wani irin batir ne motar nan take amfani da ita eh to ai kawai batir ko ne iri aka sa amma me ana so yana ɗaukan 40h ne voltage mm. batir guda hudu kenan ko ko 36 haka eh. yana ɗauka to kuma kaman kana idan ka sa batirin kana tafiyan kamar minti nawa kafin eh gaskiya baya ba ta jan batir sosai dalili shi moto din tunda akwai giyoyi da zai rage wannan ɗinsa yana da yawa eh da wannan baya shan batar sosai yana da dadi da dai ban gwada ba tsawon wannan ɗin ta to wannan solar panel ɗin da ka saka eh. shi kuma me yake wa motar shi yake cajin batar ɗin motar maimakon a dinga jira sai an mata caji tunda kin ga ai ba mai take amfani da shi ba mm. abin da ya sake to gashi na ga hada su spikoki da menene wannan oh rediyo ake eh ana dan saurara rediyo ne <laughs> to me yi burin ka me yasa ka kirkiri wannan mota shin kana da wani buri nan gaba eh akwai burika da yawa dan adam ba rasa buri da amma amma sa so da ya bunkasa abun yadda zai fi haka sosai ka bunƙasa ka yi mota sosai eh, mai shan mai koko irin wani. wannan irin wannan din dai mai amfani da gaskiya rana ta to ina nisan zangon karatun ka <laughs> secondary ne kawai ka kammala mm. me kake son ka karanta nan gaba sai yanzu dai ba na ce ga kwasin da ke son karanta ba a yanzu ba ka son ka zama saboda a yanzu ba <laughs> a yanzu karatun tuni ya tsaya me ya tsayar da karatun <laughs> al'amuran rayuwa ne sai da karatu da ba ne zai ɗauki nauyin ka ba a karatu to baya ga eh, wannan motar da kai shi akwai wani abin da kake son kai eh ina da burin yin abubuwa da yawa ma kamar me da ni kamar ta yanzu dai an faɗa dai sai dai an jaraba dai gaskiya mm. tukunan Allah da sai a ga to ina iyayenka mm. ka ce ka dakata da karatu yana suna na ba su da karfi ne a ba su da karfi gaskiya madalla malam muktar sai dai mu fatan allah ya ida nufi baraka bashir murya amurka daga kano a nigeria.